masallaci abubakar siddiq da ke nan bakar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da uku ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da uku a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan wannan kuma shine darasin mu na sha biyu a wannan wata kuma darasin mu na talatin da ɗaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran za mu tashi daga aya na 26 قل الله هكذا قل اللهم مالك الملك حتى الله مدوكين سركي من جاغورا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli shay'in qadir na'am Allah madaukakin sarki yana cewa qul illahumma malikal mulki kace ya Allah mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kai kake bayar da mulki ga wanda ka ga dama وتنزع الملك ممن تشاء kai kake kwace mulki daga wanda ka ga dama wa tu'izzu man tasha kai kake ɗaukaka wanda ka ga dama wa zillu man tasha kai kake ƙasƙantar da wanda ka ga dama biyadika alkhair dukkanin alheri a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai mai iko ne akan komai wannan aya ta zo ne da munasaba na nuni bisa cewa ahlul kitab kasancewar sun yi watsi da shiryar da Allah ya su, sun yi rukun sakainar kashi da littafin da Allah ya basu sun ƙi hukumtuwa da hukuncin littafin Allah madaukakin sarki to Allah zai zare wannan saukaka da ya ba su wato ainihin keɓance su da ba su littattafai da ni'imar ba su mulki a sakamakon duk waɗannan cewa da suka yi ma maɗaukacin sarki to Allah zai ƙwace wannan ya mayar da shi izuwa ga wata al'ummar daban ita ce al'ummar musulmi fattahi ibn ashir yana cewa a maksudin wannan shaguɗe shaguɗe ne ma ahlul kitab cewa juya baya da suka yi makirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam, ba wani abu bane hasada ce bisa gushewar annabta daga gare su da kuma ƙarewar mulki a cikinsu don haka wannan ayar tana musu gargaɗi kuma tana kafa musu hujja kan cewa ba abun mamaki ba ne ta wato ainihin tashi daga barin isra'il ta koma zuwa ga larabawa hakanan kasancewar allah ya yi amfani da lafazin mulki a nan wannan ishara ce in abu ibn ashur cewa shari'ar musulunci shari'a ce muqarinatun lis-sultani wal mulk wanda take tafiya tare da da authority da mulki da shugabanci wannan ita ce munasaba na kawo wannan aya bayan magana akan ahlul kitab da yadda suka fandare suka kibar littafin Allah suka ki karban musulunci Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen yake cewa sai Allah ya umarni ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi ibtihali zuwa gare shi ta hanyar wannan addu'a wadda ke kunshe da bayani akan ikon Allah madaukakin sarki basa dauki annabci a wacce mulki ke binta daga hannun bani isra'ila zuwa ga hannun larabawa wannan ita ce munasabar wannan aya Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yaba masa ya mata kirari da wannan addu'a sai aka fara shi da Allahumma kul Allahumma Allahumma ibn al yana cewa babu saɓani wajen malamai cewa Allahumma ma'anarsa ya Allahu ma'anarsa ya Allahu shi ne Allahumma ya kai Allah to amma ana shirya yaɗin na farko sannan sai a kawo mimun da shidda a ƙarshe sai zama Allahumma to malamai suna saɓani a yaya abin ya kasance wannan mimun ɗin mai take nufi da duka daga cikin malaman na hau suna cewa wannan mimun iwab ne an ya'in nida wato an kawo ta ne ta bai gurban ya'un nida ɗin nan sai aka zuɗa Allahumma mimun waɗansu kuma suna faɗin cewa kai asalinta kamar yadda aka nakalto daga alfarra yana cewa asalinta ya Allahu umma ai ma'anarsa ya Allah ka nufe mu da alheri akbil alaina bi khair ya Allahu umma shine da aka cire Yaɗin na farko sai aka sake cire wannan hamza ɗin sai zanto Allahumma ibnu kasira ke wannan takalla eh, ibnu ashir cewa wannan takallufi ne wanda babu dalili a kansa kawai dai magana zai ita ce wannan abinda malaman nahun suke faɗa ibnu alqayyim ya yi doguwar dogon bayani dangane da wannan har ya je yi magana mai tsawo a kan sirrin harufai da jerin su da yadda suke zuwa daga ƙarshe abin da suke a cewa an ƙara wannan muhimmin ne akan Allahumma litta'zim domin girmama Allah madaukakin sarki saboda haka cewa Allahumma ya fi nuna girmamawa da kambamawa sama da ya Allah ko a bakinka ba a yi haka ne ko Allahumma kaga ai tafi karfi akan ya Allah da saboda haka abin da yake eh, yake fitowa filin kenan maksudin ƙarin wannan eh, an kamba ba Allah ne maɗaukakin sarki wajen kira da kuma nacewa cewa ya amsa kira shi ya sama malamai da kama suna cewa Allahumma tana zuwa ne kawai lokacin da ake son a roƙi Allah madaukakin sarki kamar yin asalin nata ne ko in ka ce ya Allah ai abin da ake jira bayan nan shine ka ce yi man kaza ko ya Allah yi man kaza to wannan Allahumma haka take a harshen larabci na yau da kullum to in muka ce haka take sai mu karanta wannan ayar mu ga me ake nema a wannan ayar kulillahuma illahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika innaka ala kulli shay'in qadir ina roko ana wannan gaba ɗayan sai yabo ne yawa to malamai suna cewa a shari'ance addu'a in ba ya zanto addu'a ne na yabo kai ba ma Allah madaukakin sarki ba tare da kafurta mai kake bukata ba a abin da kake bukata shine wannan siffofin da kai ba ma Allah da shi Allah madaukakin sarki ya baka mujibat din wannan siffofi din abin da siffofin suka kunsa Allah yayi maka abin da yake yi da waɗannan siffofi din wannan suna kiran shi du'a sana sannan akwai du'a mas'ala shine kai ka roƙa hmm? ka ce ya Allah ba ni kaza ibn al-qayyim yake cewa shigogin addu'o'i ta wanda Allahumma din ko da wani din amma bai wuce haka amma ka kira Allah ka yaba masa zallan yabo hmm? kamar yadda muke idan mun idan da sallah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام kaga mun ce Allahumma ko yabo muka wa Allah ba mu wani abu ba a zahiri ko yabo ko kuma wannan shine da na farko ko kuma kira Allah sai a biyan bukata ka ce ya Allah yi min kaza rabbi ghafir li khati'ati yawm ad-din ya Allah gafarta min zunubaina kaga ka kira Allah sai ka ce ai baka ko kuma kaso na uku shine a kira Allah din sannan a yi masa yabo sannan sai a sai a iroko wanda wannan shine ake fi falala ko ne abin da fi falala abin da aka fi so kenan mutum ya hada wajen addu'a in ka yi Allah ka yaba masa da sunan na kisa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka sannan sai ka yi roƙo ka yi roƙo na abubuwan da kake da bukata waɗanda suke da kuma sama, da waɗannan sunan na kyan da wato ainihin ka ka yaba ma Allah da su wannan ita ce shi ne abin da fatihatul kitab ke koya mana aiko kaga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin gashi an bashi suna Allah ko sannan za a ci gaba da yaba masa ar-rahman ar-rahim hmm? sunan da suke kunshe da cikakken yabo ma Allah madaukakin sarki sannan maliki yawmiddin shi ma yabo ne ko sannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ikrari ko sannan bayan haka roko yazo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا بي أدو أن عند النبي يقوى يمنى آه، اظن سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك تقول أن يبوني مع الله مدوك سمك شبودناك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت sannan ga roƙo hmm? abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta to wannan shine abin da aka fi so yasa maka ga abu ya kira wannan sayyidul istighfar abin da aka fi so kenan yayin da zaka roki Allah madaukakin sarki to Allah yana koya mana wannan ya koya mana wancan to anan addu'a ne na sana'a wanda yake yin ishara zuwa ga ikon Allah madaukakin sarki da kuma bayar da amsa ma waɗanda suke ganin yaya za a yi a ce annabci da mulki ya tashi daga gare su ya koma wajen waɗansu sun manta su in ba da fara su ce ta basu ba Allah ne ya zaɓe su ya basu yayin da suka yi wa Allah butulci yanzu yana da ikon ya cire daga cikinsu ya kai wani wani ba za a yi masa bujulci ba haka Allah ya fada ula'ika alladhina atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwa ko fa in yakfa haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin wala nan sunu inda baka fasu littafi baka basu hikima ko hukunci baka basu annabci inda za su kafarce to mara riga mun wakilta ma waɗansu in za su gafarce su za mu kai ma waɗansu to abin da ya faru da banu isra'il kenan da waɗannan kamaci da suka yi Allah ya ɗaga abin daga gare su zuwa waɗansu kuma sai suka zo suna jin haushi don mai za a ɗaga abin daga gare su sai suka ƙi imani to malamai suna cewa duk waɗannan da ana magana ne da su domin a yi musu raddi cewa ba abin da za ku yi mamaki ba kuma an riga an yi ta muku gargaɗi cewa in ba ku yi wannan ba Allah zai kwashe ni'imar da ya muku to kuma kun ƙi Allah ya kwashe ku saduda kawai ku zo ku bi wanda Allah ya ba su sai ku tsira tare to amma in zuciya ta kangare ba a yin haka ne qul allahumma domin gama nan allahumma kenan da munasabar ta anan allahumma malikal mulki malikal mulki mamallakin mulki a ƙasar yana cewa al-malik shi ne wanda ke wanda yake kwanto da tasarrufi akan wani abu ta kowace fuska da ake yin tasarrufi kan wannan abun ba wadda ake yi da asalin abun da abubuwan da ake amfana da su daga abun da 'ya'yan abun in abu ne wanda ke da 'ya'ya ya zanto mutum shi kaɗai yake mallakan jujjuya wannan abun shine ma'anan maliki malik shi ne mana mamallaki ai an ce abu kaza mallakanka ne wato kai kaɗai kake da ikon gudanar da shi amma shi a karan kansa abun da duk wani abin da yake farki da wannan abun zatin abun naka ne to zaka iya amfana da shi za ka iya amfana da duk wani amfanin da ya taso a sanadiyar wannan ya zanto kai kai kake da wannan dama din. Wani lokacin taranto malik mai mallakar abu wannan shi ne ma'anar mallaka so da dama mutum ɗaya yake kasance ya keɓanta da wannan wani lokacin kuma akan samu da tarayya abin ba ka bane a samu mutane biyu ko uku su suke da mallaka abu kaza yana suna da daman ita sarrufe kai sannan eh, shi wannan dama ɗin in ba ya zanto da faɗi ko ya zanto tsokakke wannan shi ne abin da ake nufi da malik wannan yana nuna Allah madaukakin sarki shine mamallakin kowa da komai Allah malik ne malik mai ikon tasarrufi kan komai ta kowace irin fuska wannan shine malik bari in karanta muku da abin nan ɗin yanzu misali ba wannan waya ba ce ta wace duk ke mallakan waya. so shi a karanta sa wayan su kutum ta ce yin amfani da shi ba ana amfana da waya a kira ba ni nake da iko a kawannan ne ni kadai wani zai samu wani ikon na bashi haka ana yi rubuta da shi ko shi ma ni kadai nake da wannan mulki din sai in ba wani dama yayi wannan tasarrufi yanzu ga shi ana rekodin da shi duk wadannan sa ne sai na ga dama wani sukan dauki hoto da shi duk wadannan manasa ɗansa ne to sai in na ga dama wani ya yi abin nan to iko da kake da shi dangane da wani abu ko mallaka ka dangane da wani abu da ya shafi komai da komai kashi haka shine ma'anar maliki wannan shine al-milku da kasri al-mim shine al-milku mallaka to Allah anan yana yaba ma kansa ne da cewa shi malikul mulki ne malikul mulki al-mulk da shi nau'i ne na almilk almilk jinsi ne daban shi ya shafi tasarrufi ta kowane bangare ba amma shi ko almulk shi ma nau'i ne na tasarrufi amma wani iri a tsarewa shi da ke cewa التصرف في جماعة عظيمة أو أمة عديدة تصرف التدبير للشؤون وإقامة الحقوق ورعاية المنافع ودفع العدوان عنها وتوجيهها إلى ما فيه خيرها بالرغبة والرهبة شيء ملكي نظمنا نبيم وبنحكي nufi shi تصرفي tasarrufi wato الأمر وأنس متاني ko jama'a mai girma ko mai wato ƙididdigaggen adadi tasarrufin wato gudanarwa na al'amarinta na yau da kullum na tsayar musu da haƙoƙinsu da kula musu da maslahohinsu da tunkuɗe wani ta'addanci daga gare su da kuma jan akalansu izuwa ga abin da yake alkhairi gare su ta hanyar kwaɗaitarwa da tsoratarwa wannan ne mulki shi jagoranci ne wajen tafiyar da al'amarin mutane na yau da kullum ta yadda za a jawo musu alkhairi a tun kuɗe musu sharri wannan shine mulki da rufa akan limun milk da kasra shi kuma abin da yake nufi shine tasarrufi ta kowane ɓangare ba kawai ta hanyar jagoranci ba to mafi ɗaukaka cikin nau'uka na jinsin milki hmm, mallaka shine mulki jagoranci saboda haka shi hmm, mallaka da ƙasa. jinsi ne ya gama kowane irin nau'in gudanarwa shi kuma mulki daban zamma gudanarwa ne na al'amarin mutum yau da kullum sai da za a jawo masa alheri a tunkuɗe masa shari kenan shugabanci shi ne mulki hmm? amma mallaka kuma shi ne zanto komai da komai yana ka ta yadda kai yanzu an kana wa mutane mulki ai ba kayanka ba ne su hmm? akwai inda za ka yi musu su bika akwai inda kuma ba ruwan kama da shi amma ka shiga ba za su kula ka ba kun gane wata shi ne bambanci tsakanin almulk da almulk to Allah shi malik ne da katra shine mamallakin kowa da komai saboda shine mahalicin kowa da komai sannan kuma shi mulkin shugabanci nashi ne Allah madaukakin sarki kamar an faɗi ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake mallaka a nan wanda shi ne mulki ɗin to Allah madaukacin sarki shi ne mamallakin mulki jagoranci nashi shi yake da tasarrufi a abin da ya shafi jagoranci a kowane ɓangare a Allah to shi ne abin da kalmomin bayan suka ƙara fayyacewa ma'anan yana da tasarrufi a ciki shi ne yana bayar da shi ga wanda ya ga dama yana kwace shi hmm? yana zare shi daga wanda ya ga dama shine ma'anan tu'ti mulka man tasha watan zi'ul mulka mimman tasha haka nan wa tu'izzu man tasha kuma kana ɗaukaka wanda ka ga dama wannan abu ne da ya shafi mulki ma ɗaukaka wani da kuma ƙaskantar da wani to saboda mulki gaba ɗaya tashi ne to yakan bayar da shi ma wanda ya ga dama ya kuma hana wanda ya ga dama ko ya fizge shi daga wanda ya ga dama ya kan kuma ɗaukaka wanda ya ga dama ya kuma kaskantar da wanda ya ga dama don ka ƙara gane abin sai ya cike da wannan siffar cewa innahu ala kulli shay'in kadir shi fa Allah madaukakin sarki akan komai ma ba ma mulki kadai ba A kan komai ma mai cikakken iko ne shi kan komai shi Kabiru. saboda ka dan ya canza wani abu da ya saka shi a wani wuri ya daɗe zuwa wani wurin yanzu ba abin mamaki ba ne ikonsa ne ganin damansa ne saboda ka kada wani ya ji mamaki don Allah ya kwace wani abin da ya bashi ya daɗe aurensa amma bai gaya maka ba kafin ya baka lokacin da zai kwashe kuma ba sai ya nemi shawaranka ba saboda haka in kana da fahimta sai ka rungumi ikonsa in ka rungumi ikonsa sai ka yi masa biyayya a kan ikonsa nan sai ka tsira sai ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa ka zauna lafiya da kowa da komai wannan ayar ta kunshi fa'idoji na farko malamai suna cewa wanda umarni da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama ko umarci annabi sallallahu alaihi sallam kamar yana faɗa masa ne ya hawwala al'amarinsa gaba ɗaya ma Allah madaukakin sarki cewa shi annabi ba mulki ya zo nema ba shi ya bar al'amarinsa gaba in Allah ya ga daman bashi mulki zai bashi don haka bai zo don ya yi jayayya yi gogayya da wani kan mulki ba amma in Allah ya bashi wannan mulkin fa babu wanda ya isa ya kwashe masa wannan mulkin to an yi magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummarsa koyarwa ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya koyar da al'ummansa mun shafa faɗan irin wannan akan yi magana da shugaba saboda shi ne shugaba alhali ana nufin mutanensa ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisa kaga ma ya ce ya ayyuhan nabiyyu kuma ce idan kuka saki mata kaga kenan ashe da annaban ake ba an kira shi ne saboda shine jagora amma umarni da ya shafi ya shafe shi ya shafi mabiyansa amma an kira shi a salatar ko shine malamai suke cewa an jin an wajjaha magana zuwa ga annabi imma an tariqi ta'assi موجه لأمته إما عن طريق التأسي وإما لأنه الإمام والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه إذا كان مجانا مجاغورا وبعد شيء كري أكي نفي با أنا يدشيني بكما دوان دي مسا بيئيا abu na biyu wannan ayar tana nuna mana shekar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah bai ce mana shi ne mai mulki ba a'a ya ce shi ne mamallakin mulki mun gaya muku kuma mallaka ai ya fi zurfi ko kan mulki to shi mai mallakan mulkin ne a hannunsa yake nashi ne shi yake bayarwa ashe kenan wanda zai bayar da abu yana da shi kenan to mulki na Allah shi shine makoli ya fi na kowa don haka shi mulkinsa a ko'ina ne a koyaushe kuma a kan kowa da komai duk wani wanda aka ba shi mulki to akwai ranar da mulkin nan zai ba a rasa shi idan ba a rasa shi a nan duniya ba to za a rasa shi a lahira mafiya yawan ma wanda ake ba su mulki ai suna sauka kan mulkin baron su waɗansu kuma su mutu suna kan mulkin suna kan karaga ko in sun mutu suna kan karaga dai ya rushe ne to amma mulkin Allah bai da ranar karewa shi yasa haram tashi alkiyama Allah zai sa ai kira ma waɗanda suke jiji da kai domin an ba su sarauta ce musu yau wane ne sarauta hmm? ne mai لمن الملك اليوم ما يفرق عام نعم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وتبعيش لأنكم يفرق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء رانا da بكها للتوب ذا أبو جرودسو أبو su أبو ناسو abu nasu ma Allah madaukakin sarki man tuntuni haka babu wani abin da ke boya ma Allah madaukakin sarki amma za a fito da shi ta inda kowa zai ga haka a rantar shi alkiyama sannan za a yi kuma liman ilmulku yau liman almulku kun ga bai ɗarɗon ne almin ba waye mai sarauta a yau waye mai mulki a yau kalaman tafsiri suka ce kowa zai yi tsaye kan fadin kiyama kowa zai yi shiru sannan sai mai kiran ya sake kira ya ce lillahi alwahid al yau mulki la ne alwahid daya shi kadai alkaharu mai galaba waɗansu malaman kuma suna cewa ɗaukin halittu ne za su faɗi wannan saboda kowa zai gani haka a wannan rana sai kowa ya ce gaba ɗaya sai a ce lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne to wannan ayar tana nuna mana cika da batsewa na mulkin Allah madaukakin sarki abu na uku ku ji Allah madaukakin sarki yayi amfani da lafazin mashi'a Ya ce ah, tutil mulka man sha. wato shi ke bayar da mulki ga wanda ya ga dama ce duk wanda ka gan shi da mulki kowane iri ne alal hakikati Allah ne ya bashi da shi aka yi ehm, waɗansu ne ‘yan kaɗan suka haɗu suka zaɓe shi a zaɓe ne irin daga magari da ke yi a tsarin demokarasi duk wanda ya samu iko da gudanar da al'amarin mutane to Allah ne ya bashi wani aƙida ce ake dasawa a zukatanmu cewa mulki na Allah ne shi ke bayarwa to abu na gabas Allah sai ya ce yana bayar da mulkin ne ga wanda ya ga dama ya yi amfani da lafazin almashi'a malamai suna cewa akwai lafazza guda biyu akwai almashi'a akwai al'irada duka suka zuwa da ma'anar ganin dama amma ganin daman Allah iri biyu ne akwai ganin dama wanda ke gwamatsu da soyayya da yardan shi yana son abin a shari'ance ya ga daman hakan ya faru akwai kuma ganin damansa da yake kaddarawa abu ya faru amma shari'ance kan wannan abin don haka idan ya zo ya yi amfani da wannan lafazi to sai a duba a gani wanda yake nufi su shekul islam ibn taymiya suna keɓance almashi'a da cewa yana nufin iko na ƙaddararsa hmm? Allah ya ce يشاء هنا نفهم المشيئة القدرية أبن لا يقدر يقدر من يفارو يقدر من يفارو أكبر عشم ملكي دبوايا إذن يأم فدي لفظين إرادة فهنا يقول كم وانا معنى كما هنا يقول كم معنى الإرادة الشرعية wanda Allah yake son wa wakana a shari'ance wato in an yi zai jawo wa mutum yardan Allah madaukakin sarki ya bashi lada a kai wanda yake kira al'irada a shari'a wannan al'irada alkauniya ita wannan haka Allah ya ga dama ya faru ko wani ya so ko wani bai so ba haka ɗin zai faru amma al'irada shari'a Allah ya baka zaɓi in ka ga dama ka aiwatar za ka samu lada idan ka ga dama ka ki aiwatarwa zai maka hukuma a kai to abin da ya zo a ƙarƙashin al'ira da shari'a abin da Allah yake so kuma ya yi umarni bayansa su yi amma abin da ya zo a almashi'a alkauniya abin da ya ƙaddara zai faru ko kun so ko ba ku so ba ko kun zaɓe hakan ko ba ku zaɓi hakan ba kuma wannan zai nuna cewa Allah yana son hakan a shari'ance mana in kun zai ba ku lada to mulki Allah yana bayar da shi ne da wannan al'iradar kauniya shi ta yi amfani da al-mashi'a su islahin shekul islam ibn taimiyya kenan don an baka mulki baya nufin cewa Allah yana son ka kun gane Allah zai iya baka mulki amma baya son ka kamar yana iya baka mulki kuma yana son ka sai Allah ya ba mutane mulki waɗanda man san baya son su Allah ya ba fir'auna mulki ko ai Allah baya son fir'auna amma Allah ya ba annabi Dawud mulki ana san shi ya ba annabi Sulaiman mulki yana san shi to amfani a nan wajen ya nuna maka abinda malamai suka sha faɗa na cewa almas'uliyatu taklifun la tashrif cewa shugabanci nauyi ne ba girmamawa ba ne sai in kayi abin da ake so ka yi ka sauke nauyin to shine zai zanto ɗaukaka da girmamawa a gare ka amma idan baka sauke nauyin ba ko kai aliya kai zalunci to anan zai zanto abin da annabi ya kira ah, nadama da tabewa a gare ki duk anan duniya kafin ma a tafi lahira mun gane ko da yawa za ka ga daga cikin abin da ibn jawzi ya ambata a cikin talbisu iblis yadda iblis yake jujjuya al'amuran waɗanda ake ba su mulki ya rudar da su shi ne yake sa musu jin cewa ai da Allah bai son shi da bai ba shi mulki ba waya ga maka sai Allah yana son kake baka mulki to da mutum ya zama shugaba to daga cikin abubuwan da shaidan ya kiriya masa wannan shi zai sa zai ji cewa to a irin suwa ne ba su dace kuma su ci gaba da zama abokansa ba sai ka ga ya canza abokai sai ka ga majalisa ma ya canza majalisa za ga lokacin har yanayin magana ma ya canza magana yanzu yana magana na irin na irin su his excellencies ko honorables ba irin yadda ya saba magana ba yana ganin cewa Allah ya ɗauka kashi da ya bashi mulki haka yana san da wannan wurur ai yadda zaka ma gane wannan ya ce yana bayar mulki ga wanda ya dama ku ga ya amfani da mashi'a ko wajen kwace mulkin ma ya ce ga wanda ya dama ne ku ji mana ku karanta tu'til mulka man tasha'u ba wa tanzi'ul mulka ta tasha bai ce ga wanda yake kyama ba ce yana bayar da mulki ga wanda ya dama yana النزع النزع شيني قصدا شيري ولا بدي أرضي شيني شو النزع والنازعات غرقة شيني النزع انت واني همك لي هكا اي اخراج اكيشا ها ما عم بنيدا نزع كن سمع ايسا سبب شي ملكي باعتني شيني ذا الرهي هكا <laughs> رجوان Eh, yana da wahala mutum da karan kansa ya cire yake ya sauka daga mulki in ku ga mutum ya sauka daga mulki ne hankali nan sosai ya hangi cewa abin da ke tahowa musibar fi ya ci gaba da rike kujerar da ake samu a duniyar mata yau akwai masu yin wannan hmm? amma kaɗan kaɗan a ƙasar mu na afirka kamar yana wahala a ce wai ka tsufa ba za ka iya ba a ce to ka aje yana ganin ajewan shi ne gajiya ba wai ya aje don baya yin abin da ya dace ba to saboda haka Allah ya ce fizgewa yake domin ba in an ba mutum mulki yana da wahala a karan kansa ce nauyin ya yi yawa na bari sai in ma ibadallahi al-mukhlasin ko kuma al-hukma'u al-hadithin كوبايين الله ما سوء إخلاص إذن يند سيدنا عمر هرويتوه يلا شوى ياجج إتي شوى ياجج دو الناس ملكي دو <clears throat> هريكي شوى دا أبوك مهدة عامر ابن الجراح يلا دريدا يا سوكا إذا خلافا شب مسلمي يا باش إذن وغلقا masu jin ɗauyin abin ko kuma masu hikima kamar yadda ake samu a zamanin a turawa da wane ne in ya zo ya fitar da tsare-tsaren da zai gudanar da hukuma aka shekara ɗaya biyu bai cimma wannan ba sai shi ba zan iya ba sai sauka a wannan zai tsira da su har ya gama rayuwarsa amma waɗanda ba za su iya ba kuma su ce babu wanda zai iya sai su wannan sau da dama su ne da suke kare a kurkuku ko kuma suna gamawa an daina jin labarun su kenan har abada to yi Allah ya fari da nazza ɓacewa ake yi ba ta hanyar lokacin ka tsara maka yayi inda ake mulkin ka tsaka ne bai da iya ne yawa yasa wani lokacin ba in waɗansu sun ga suna da yanayi to sai ga sun yi kokarin canza doka hmm, an yi fashe tenuwa an yi second tenuwa to ina ma a yi ƙarin ta tenuwa mana mu a ƙasar namu aya ko wanda ya so haka ko ya yi iya duk abin da zai iya ya yi kokara ya samu wannan tattalin waɗan yan siyasa suka tsaya suka dage Allah kuma bai bashi ba haka suka tsaya a tenuwa biyu ake a wannan wani kuma yana kai sai mutu mu ma a ƙasar mu an yi haka ko yawwa to haka ne Wannan su kuma suna kai sai a yi su juyin mulki a kwashe da ƙarfi a mulkin soja ko shi ma mun ga wannan a kasanmu to yadda fa Allah yake fuske mulki kenan to ba za magana mana farkon ya ke cewa yana yi ne ga wanda ya ga dama kaga bayarwa ga wanda ya ga dama shirya ma daga wanda ya gada dama saboda haka bayar da mulki da hana ka mulki ko kuma kwace mulki daga wurinka ba shi ne yana nuna cewa kai yardajje ne a wurin Allah ba kun gane yana iya zanta yardajje a wajen Allah in kana bin umarnin Allah ko ka bi umarninsa a mulki nan duk da hakan bai hana Allah ya zare daga wajenka ko da kai mutumin kirki ne nagartacce ne saboda wannan yana zan tsarin kauni tsarin kaddarar Allah madaukakin sarki plan ɗinsa na cosmos so yana aiki akan albarru wal fajir kan mutumin kwarai da wanda yake mutumin banza Allah ya ci gaba da cewa wato izu man tasha kana bayar da izza ga wanda ka ga dama akwai nau'i na izza a mulki amma ba kowane mulki bane izza wato izza shi ne ɗaukaka akwai mulki wanda yake tattare da ɗaukaka ta yadda ana kan karaga kuma ana jin nauyinka ana girmama ka ana son ka ana bin umarninka kaga wannan mulki ne izza akwai kuma mulki mara izza ka yi gwagwarmaya ko ai maka gwagwarmaya an zaɓe ka ko an ɗora ka amma ba ka da kwarjini ko shishi kowa ya rena ka kowa zai iya gaya maka maganan banza za ka iya bayar da umarni hmm? a yi watsi da umarninka ana iya aiwatar da abubuwa a ƙarƙashinka da baka sani ba waɗanda ka ɗora ka ba su amana su yi baka sani ba su lalata maka tsarin shugabancinka babu izza babu daukaka wannan so ana iya samun mutum yana da mulki amma kaskantacce kan duniyar ba sannan ana iya samun mutumin da ba shi da mulki amma mai ɗaukaka baya gudanar da al'amarin mutane da harkar shugabanci na yau da kullum amma kuma yana da kwarjini a idon mutane irin wanda Ali Zainal Abidin yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sa komai ma ya ji tsoronsa akwai mutane da masu da wani mulki amma masu mulki suna jin kwarjininsu suna jin nauyinsu in sun shiga wurinsu to hankalinsu a tashe yake ah, Maragayi shehu shagari ya sha faɗin wannan dangane da shek abubakar mahmud gumi cewa duk malamai yana kan mulki in sun zo wurin shi ji komai wani ya san da dama za su zo ne su faɗi kan matsalolin su a biya musu in shi amma shi ne kada in ya zo ba matsalar su ke kawo ba yana kawo matsalar al'umma ne ya ce to tun lokacin da ya gan shi ko an ce gashi ya zo to hankalinsa a tashe ki cewa akwai wani abu ne da bai yi ba ya zo ya tana masa ko a ko wani abu ne da yi ya zo ya tsawata masa don mai kike shugaba za ka yi kaza ka tuna Allah zai tambaye ka yana su ɗaukaka ɗin to Allah ya yi yadda ya ga dama ya baka mulki ya baka ɗaukaka ya baka mulki ya kaskantar da kai kana kan mulki din ya baka mulki ya kaskantar da kai kuma ya kaskantar da kai ya haka mulki ko ya baka ɗaukaka ya baka mulki kowanne a cikin wannan mai yin wannan kadai shine Allah kar kuma ta muke duka waɗannan yabo ne Allah ba da kusin sarki sannan sai ƙara da cewa biyadi khair ko ma'anar biyadi khair malamai suna ce akwai abin da ake kira a balaga liktifa da liktifa shine ka faɗi abu mai ɓangare biyu sai ka faɗi guda ɗaya kamar ɗaya saboda mai ji zai fahimta cewa da yadda kalkhair alheri gaba ɗaya a hannun kai ke ai akwai kishiyan alheri ne kishiyan alheri shi kuma a hannun wa yake eh? hannun wa yake kishiyan alheri ko kuma tsawa kamar yadda yace a cikin suratul nahl ne wa tarabila taqikum al-harra hmm? yace wa tarabila taqikum ba'akum suna ce akwai iktifa nan taqikum al-harra wal-bardan na ba ku kariya daga daga zafi daga kuma sanyi ne to amma saboda ake magana a kai ana mulkin da ake magana a kai a nan na alheri ne hmm? shi yasa sai aka takaita magana akan alheri ba ana nufin akwai wani mai halittan shirri ba Allah ba Allah shi ke halittar komai amma abin da muke bege a wajen Allah ne shirri ko alheri ne alheri to shi yasa muke gingina alherin zuwa gare shi wannan mai shiru har annabi ya koya mana ladabi yake ba ma Allah yana cewa alkhairu kulluhu biyadai wa sharru laysa ilayk alkhairi gaba ɗayansa a hannuwanka yake sharri kuma ba a jingina shi gare ka ba a jingina sharri ma Allah shine mahaliccin komai da alherin da sharri amma ladabi ba a jingina sharri zuwa gare shi to shi ne abin da ke koyar da mu ma'ana yace biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir wannan ala kulli shay'in qadir na nuna gamewar ni'imar Allah madaukakin sarki ko na karshe da zamu faɗa a shine wanda na fara magana a kai malamai suna cewa fa'id al-istighna'u bis-sana'i 'ani dua wato ana wadatuwa da yabo akan addu'a ma'ana ana iya yin du'a'o mai sana ya wadatar da kai daga du'a'o matsala a sheikh ibn usulin anan yana cewa لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء عند نفر على أزكو سنشي اللهم بحنت الدعاء كيزوا يشي إن كنت ناني أولنا آية ذاك قبعة الدعاء ai talaban wato roƙo lakin as-sana'a mimma yatawassalu bihi ila Allah amma yabo na daga cikin abin da ake tsani da shi izuwa ga Allah fa huwa as-sana'u yatadammanu ma tadullu alayhi hadhihi al-jumla wannan yabon ya ƙunshi abin da wannan jumla take nuni akai fa an qulta anta izo. tu'izzu wadaka in ka kace kana yaba ma Allah kai ne mai mai kaukakawa وأنت الذي تذل كيف أن تروى ومعنى هذا يشكل معنى والناس أو مقتضى هذا كو أبن وانا يكي بايوا إذو أقرشي تسأل الله أن يعزك ولا يذلك كما كان رقاق الله إيه هي أوك كاكا كايا أسكنتر بكي شيني اتدهك لما ما وكينا شوا إذا أثنى عليك المرء يوما كفاس من تعرضه الثناء idan mutum ya yi maka yabo to ya wadatar da shi wannan yabon da ya wato ainihin yi tambaya malamai da dama suna cewa annabi alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah ya bashi ya ba al'ummansa mulkin farisa da rumawa wanda a lokacin su ne eh, super powers su ne world power shi ne sai Allah ya ba shi amsa da wannan kan cewa ya yaba ma Allah da wannan kan kenan kamar da zai muka faɗa akwai shagobe cewa wannan mulkin da ke wajen banu Isra'ila zai dawo ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ɗin. bayan zo annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma sa ta mallaki duniya kuma ta yi adalci da farisa da roma ɗin duka sun dawo ƙarƙashin daular musulunci kuma izzar da suke da shi da ya zanto kaskanci mulkin da suke da shi da Allah ya cire ya bawa musulmi kawai wannan manci abu ne na kankara yana tafiya da sabubban ne ko da kai mummani ne ko da kai musulmi ne abin da ya shafi mulki yana da asbab in ba kai riko da asbab din mulkin ba in Allah ya baka zai kwaci hmm? in ba kai riko da shi ba zai kubuce ya koma ga wanda ya shirya masa shi za musulmi ana son a yi shirin biyu ne a yi shiri na imani da aiki na gari sannan kuma a yi shiri na duniya shine wa iddu lahum mastata'tu hmm? wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati لا يستخلفنهم هكذا يقول في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يحكمن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعدهم من بعد خوفهم أمنا إذ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك وانا رصدنا إيماني كما إذن هر أكي ركو دشي تذا سامو إزا شي إيماني إن ركو دشي كما أكي ملكي أكوي إزا وانا هر ينزوينا سكي مسلمين kaga musulmi ya ya kaskanta to yayi wace da imanin sa amma zai zanto yana da izza din kuma da shiga da shi da mulki in bi riko da asbabul mulka wanda sune da Allah ya ambata a cikin suratul anfal idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah katiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa rasulahu zuwa karshe inna asbabun nafi wat tamkin kenan in ba ku yi riko da su ba ko da za ku yi ta'addu'a kullum Allah ya ba ku mulki to in ya ba ku ma zai sarayar don ba ku wato ainihin riƙe sabubba da Allah ya ce a kai yake wurin mulki ba Allah maɗaukin sarki ya dawo ma al'ummar musulmi da izzarsu da mulkinsu Allah maɗaukin sarki ya raba mu da wannan mulki na ɗan duniyanci wanda ke raba addini da rayuwa da muka faɗa ya zanto daidai sanar shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana ku yi haƙuri yau mun makara kasancewar mana zuwa aiki sannan mu zo nan ɗin eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh